أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال يحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفس إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصعكم به لعلكم تفكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون جزاكم الله خير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ما كان السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da saduwa da ku a yau ranar abin ranar alhamis wanda ya dace da shida ga watan ramadana hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na 1438 daya ga watan shida shekara 2017 daidai tattaunawa da tadabburi akan ayatu akan su talaki a wannan majalisi na mai albarka masdar Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu ajiya cikin amincewan Allah ta'ala mun shiga aya ta wuri cikin surar to amma ba mu kammale ba lokaci ya ta da mu muka mu hanya kowa ya gaban sa yau malamin sakinana ta mana wannan ayan domin mu dora akan insha Allahu karim muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya mana alfarma ya sa mana ikhlasi mai wayannan ayyuka da neman yardarsa Allah mana albarka kasar mu dukiyoyin mu da zuriyoyin mu muna fatan Allah ta'ala ya musu albarka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa ba za mu ga bacin rai ba duniya ko lahira Allah muna roƙonka shugabannin mu kamar su jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah ya Allah muna roƙon kanka ba su da dabarun su ko wayan su ya Allah ya Allah ka ja su zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah muna roƙonka ya Allah shugaban kasar mu ya Allah ka bashi lafiya muna tawassuli da wayannan ayoyi mu kama kafa da wayannan ayoyi ya Allah ka bashi ka shi lafiya ya Allah ka bashi ikon dawowa zuwa ga ayyukansa ya Allah ya Allah muna roƙonka iyayenmu da malamanmu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka sa su huta Allah ka sa aljanna ce makomarsu wayanda suke raye cikin iyaye da malamai din ya Allah ka sa su yi gaske mai kyau ya Allah muna roƙonka in mutuwar mu ta zo ya Allah ka kyautata mu'amala tsakanin mu da mala'ikan mutuwa ka sa ranar da zamu bar duniya mu'amalar da za ta gudana tsakanin mu da shi ya Allah ka sa mu ji daɗin wannan mu'amalar ya Allah Allah ka sa ranar haɗuwar mu da kai ta zama ranar farin ciki da munna a gare mu اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على قبعتك فتا مالا جامل بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا الله يساك أمر الخير kamar yadda muka faɗi a jiya farkon ayar Allah ta'ala ya ce wallahi ya isna min al-mahidi matan da suka ɗebe tsammani daga haila shekarunsu ya riga ya ja yanzu ba sa haila ba sa ma tunanin za su sake yin haila a rayuwarsu to wayannan matan inar tabtum in kuna shakka da kokonto wannan shakka da kokonto din nan za'ida ji malamai amma la muhallal hamil al-irabi ba sai lalle ana shakka ko kokonto ba in dai mace ta wuce yin haila a shekarunta sai kuma mijinta ya rabu da ita ya sake ta to za ta yi wata uku ne tana idda za ta yi wata uku ne tana idda inji Allah tabaraka ta'ala. haka matar da ya zama da bata haila a rayuwarta in saboda karancin rayuwarta gaba ɗaya bata fara haila ba ko kuma gaba ɗaya Allah ya cire ta cikin layin mata masu haila ganin damansa to ita ma wannan matan za ta yi wata uku ne inji Allah tabaraka ta'ala. daga nan sai Allah ya ce wa ulatul ahmali ma'abuta ciki in masu da juna biyu ajalin hunna za a na hamla hunna to ajalin iddanta shine ta sauke cikin tanji Allah ta baraka wa ta'ala duk da cewa an samu tattaunawa tsakanin malamai akan idan mace aka rabu da ita menene iddanta gaskiyar magana ita ce iddanta shine ta haihu yau idan mutum ya rabu da matarsa sai ta haihu yanzu nan ta riga ta kammala iddanta idda ta riga ta kare in ya rabu da ita suka rabu yanzu nan ashe jiya ne da suka yi mu'amala ciki ya shiga to haka za ta zauna har zuwa watanni tar nan ko goma ga gurin yadda Allah ya yanka mata ta kammala idda a haka wannan shine Da kuma har yanzu ita mace daman idda na daukan bangarori guda uku akwai masu da suke idda saboda an sake ta akwai masu da suke idda saboda mijinta ya rasu akwai matar da ya zama na cikinta ne sau aihuwan cikinta shine iddanta waye na bangarori guda uku duk musulunci ya yi dilin da su kuma ya ba su amsa kai tsaye ita matar da take idda da jini wadda ya zama na an sake ta ne za ta yi jini uku ne kamar yadda muka ba da bayani a jiya ko a shekaran jiya za ta yi jini uku ne kamar yadda Allah ya bada bayani ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن يفعلن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله يقرأ مع البركة وبنجي تبارك وتعالى والمطلقات mace in an sake ta ya tarabbas na bi anfusihin za su zauna ne da kawunansu ba tare da sun girar zaurawa ba ba tare da sun ƙara aure ba tare da sun yi wani auren ba za su zauna a haka talatu ta ƙuru har tsarki uku ko jini uku in ji Allah baraka wa ta'ala wannan ga matar da aka sake ta kenan kuma tana ainihin jini ba ta da juna biyu to wannan abin da za ta kenan ji Allah baraka wa ta'ala amma matar da ya zama na an sake ta tana da juna biyu yanzu ta tashi daga maganan jini uku za ta koma kan maganan haihuwa kamar yadda wannan ayar ke ba da jawabi a wannan gurin wa ulatul ahmali ajaluhunna an ana hamlahunna ma'abuta juna biyu ji Allah tabaraka wataala ajalin iddan shine mace ta sauke abin da ke cikinta, ta haife abin da ke cikin to abin da ke cikin nan nata zai zama ya ɗauki hukuncin karewar iddanta ne idan an fara fudda halitta a jikinsa wannan shine ingantaccen magana cikin manganin malamai gaba ɗaya. ana gane ku idan ba a fidda halitta a jiki ba yana nan a matsayin gom 40 din farko ne ko 40 na biyu 40 din farko yana matsayin digon mani 40 na biyu ya koma gudan jini idan bai wuce wannan ba sai aka yi ɓarinsa. to a wannan hali wannan ba a magana ta idda sai dai kawai a ce wannan jini wani jini ne ya fita sai da koma ta koma idda da ainihin abin nan guda uku da jini guda uku ana gane ya amma in ya matsa har an fara fidda halitta a jikinsa ya zama tsoka tsokan da aka fara fidda tsagon halitta a jikinsa to wannan barin da ta yi ya saukar da cikin gaba ɗaya ya sa ta tashi daga ainihin wato ya sa ta koma ta kammala iddanta gaba ɗaya ta kammala iddanta saboda ka wa ulatu ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna an inji Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ga wanda zata yi idda kenan da ainihin ciki idan mace mijinta ya rasu in mace mijinta ya rasu tana da idda guda biyu a kanta ma'ana tana da idda guda biyu idan ba ta da juna biyu a tare da ita suratul bakar na ba da jawabi akan cewa wallazina tawaffawna minkum wa yazruna azwajan يتوفون منكم يتربصن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف okay. والله بما تعملون خبير الله كرم البركة وبنجد تبارك وتعالى يتي والذين يتوفون منكم وان suke mutuwa daga cikin ku wa yazaruna azwajin kuma suke barin mazaje inji Allah tabaaraka wa ta'ala suke barin matansu mutum ya rasu ya bar matarsa tana igiyan aurensa to Allah yace su matan ya tarabbasna bi anfusihinna za su zauna ba tare da wani ya musu maganan aure ba ba tare da su hirar zaurawa ba ba tare da sun fara sa ranar aure ba sai sun kai arba'ata ashhurun wa ashra watanni guda hudu da kwana goma ji Allah tabaraka wa ta'ala wata hudu da kwana goma wannan idan ba ta da juna biyu kenan za ta yi wata hudu da kwana goma kenan idan mutum yana su ya bar matarsa ba za ta yi ba jini uku za ta yi ba ba wata uku za ta yi ba a'a wata hudu za ta yi da kwana goma in kaddara tana haila inda za ta kammale haila za ta yi haila uku a cikin wata ɗaya ko wata biyu a gurin Allah ta baraka wata ala ba ta kammale ta ba tukunna sai in ta yi masa wata hudu da kwana goma din nan a wannan lokaci wata hudu da kwana goma din nan ba ta da kwalliya a tare da ita ba sa tare mai kanshi bayin kitso mai kyau ba sa tufafi na kwalliya babu hirar zaurawa babu komai abin da ke gabanta kawai shine biyayya wa Allah bauta wa Allah za ta yi wanka kan ta shafa mai amma mai maras kanshi a jikinta za ta yi wannan za ta wanke kafafunta saboda ba za ta bar kafanta da faso ba za ta ainihin wanke gashin kanta dan ba za ta bar kanta ya zama da ya kwarkwata ba babu wanda kuma ya sanya mata dole ta rika ainihin sa kaya baƙaƙe, zalla kullum ko kuma za ta zauna sai ta ɗaure sai ta sai ta lankwashe kafafunta a'a noman rayuwanta za ta yi amma banda sabon Allah tabaraka wa ta'ala babu banda kuma yawace yawace ba zuwa gidan biki ba zuwa gidan suna ba zuwa gidan kaza ba zuwa gidan kaza abin da ake nema shine ta zauna ta girmama wannan mijin nata da ya rasu shi yasa malamai suka ce ya kamata mata su gane girman miji a gurin su umm, na umma habiba Allah ya kara mata yadda lokacin da Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda ya rasu bayan kwana uku sai aka ta dan dauko tulaye ta shafa a fuskanta da kuma hannuwan ta aka ce wannan ba ta ce a'a annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa baya halatta ga matan da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ta zauna zaman bakin ciki don wani nata ya rasu sama da kwana uku sai in dai mijinta dai shine wata hudu da kwana goma to in ya zan babanta ma ba a yadda mata ta zauna ta ɗauki dogon lokaci tana cikin kayan ragga ta rashin kwalliya rashin kaza da kaza ba a yadda ba akan babanta sai a kan mijinta za ka ce masa wata hudu kwana goma wannan ke gwada maki ki gane miji ba ƙaramin mutum bane ba ƙaramin mutum bane shi zana na umu a Allah ƙara mata idan ke cewa mu har magana ma in muna yi da mazajenmu muna musu magana ne kamar muna magana da sarakunanmu mukan kafin mu kira shi kafin masa magana mukan ce masa aslaha kalla akrama kalla afa kalla sannan sai masa magana muna musu magana ƙasa ƙasa sosai saboda nan ne aljanna ki take nan ne wuta ki take kamar yadda annabi ya ga wata mata sallallahu ta'ala sallallahu ya ce mata ya ya kike ne kan wadan mu'amala da mijinki tace ina kokari kwarai sai dai abin da na gaza Ya ce to ki sani nan ne aljanna ki nan ne wutar ki in kin biye shi aljanna kai tsaye in kin saba wuta kai tsaye direct admission ko remedial babu zaki tafi shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa idza salat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ta'at ba'laha dakhalat aljannata min ayyi abwabin abwabil jannati sha'at aw kama qala sallallahu alaihi wasallam idan mace ta azumci watan ta idan mace ta yi sallolin ta guda biyar ta azumci watan ramadana ta yi biyayya wa mijinta ta zo lahira ba ta aljanna ta albishirin kuma ta da za ku kiyaye wannan da ku huta abu nawa uku sallah guda biyar azumin ramadana biyayya wa miji is equal to aljanna is equal to aljanna a wani kuma yake cewa matan da ta bijire wa mijinta wasu mutane guda uku Allah ba karɓar sallolinsu daga ciki akwai matan da ta bari mijinta na fushi da ita to ko ta yi wa Allah sallah aka yi fakin sallar gefe guda ne sai ta wuta sa hannunta a hannunsa ta kalli idanun idanunsa ta nemi ya yafe mata sannan Allah ya saurari ta guda kan magana mu har yanzu to kaga mace idan idan mijinta ya rasu za ta yi iddanta shine iddanta shine ainihin watanni guda abin da wata hudu da kwana da kwana goma kamar yadda manzon Allah ya bada bayani sallallahu alaihi wasallam a lokacin babu koda koda ta kwalli ba za ta yi ba dan wata mata ta zo gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan yarta take ce masa ga ta nan mijinta ya rasu amma kuma idan tana ciwo ina da bukatar in sa mata kwalli yaya annabi ce ba zai yiwu ba a je a nemo wani magani daban amma ban da kwalli ce ba zai yiwu ba domin kwalli akwai ado a ciki eh ai kwalli shine asalin idan shine shine asalin adan adan idan mace duk wani abin da za a sa wani eye shadow wani down shadow wani waye waye shadow duk a gama wannan baki ya bai kai kwalli zama ado a idan mace ba shi yasa babu nan da za a yi yayin da babu kwalli babu wannan saboda duk sauran kwalliya gaba daya a bayan kwalli suke a bayan kwalli suke to saboda haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya hana ta yace mata ɗaya daga cikin ku a da takan zauna shekara guda tana idda yanzu Allah tana ta tana ta gaba yanzu Allah ya sassauta mata ya damar da shi wata uku da kwana goma ko ga kula cewa ya muka dan ayi uku kadan ba ya muka dan ba bai muku yawa ba kai bai muku yawa ba Allah ya dauki abin da ya fi dacewa ne da ku kuma ya sanya muku shi a matsayin hukunci to sai miji ya rasu ya bar matarsa da juna biyu ya rasu sai ya bata da juna biyu a nan cikin nan cikin sosa tsaraki idan namiji idan mace na da juna biyu iddanta ta haihu a bakara idan mijinta ya rasu iddanta wata hudu da kwana goma to sai malamai suka ce wannan umumin da ke nan wannan general term din da ke nan gudun ya buge wancan general term da ke can gudun don duk kowanne daga cikinsu su umumi ne kowannensu su general term ne kowannensu ya hada komai da komai to amma wannan na nan gudun na cewa idan idan mijinta wato iddanta Shi ne ainihin sauke ta haifi abin da ke cikinta ya doke wancan idan mace ba ta da ciki a jikinta sai mijinta ya rasu wata wadda da kwana goma wannan shi ne nata idan kuma tana da juna biyu mijinta ya rasu to ta tashi daga wata wadda da kwana goma ta koma ainihin ta haihu eh, duk da malamai sun tattauna akan wannan matsalar amma daga taccen magana cikin maganganun malamai shine in ta haihu ta gama iddanta yau in da mijinta zai rasu yanzu nan bayan wasu mintuna sai ta haihu ta kammala idda ta kammala idda to haka matar da ya zama na aka aure ta bayan an aure ta sai ya zama na mijinta ya rasu kuma yariya ce karama ta kai ta fara haila ba ko kuma ta riga ta girma ta wuce labar ɗin ta haila sai kuma mijinta ya rasu to abin da ke kanta shine za ta za ta yi wata hudu da kwana goma ne ba maganar ta yi wata uku kamar nan guri ba da bayani ba sai da koma bakar ta yi wata hudu da kwana goma saboda an rasu ne an batta wasu suka yi shishigi wa Allah tabaraka wa ta'ala ga mijin mace ya rasu da ta yi wata ɗaya ɗin nan sai ta shiga sauran hayaniya ta ta yi wata ɗaya da kwana goma sai ka tashi ga sauran wasu abubuwa iri-iri daban-daban ka ci gaba da zuwa kasuwa ka ci gaba da zuwa biki ka ci gaba da zuwa kaza da kaza da kaza wai bai faru cewa ai ta gama ta kaba yanzu sauran watanni guda uku nan idda ne ba haka bane shi abin da Allah ya bada bayani shine wata hudu da kwana goma ne za ta yi complete babu kwalliya babu ado babu yawace yawace babu kasuwa babu zuwa abin nan ce fari abin da Allah ya dora mata kenan saboda haka wa ulatul ahmadi ajaluhunna an yazana hamlahunna ma abuta ciki iddan su shine su kammale ciki shine shine su kam su sauke su sauke abin da ke cikin su inji Allah tabaaraka wa ta'ala su sauke abin da ke cikin su inji Allah tabaaraka wa ta'ala na'am to bayan wannan na gaba sai matar da aka mata saki guda uku saki uku ya kasu gida biyu akwai wanda shari'a ta yarda akwai wanda shari'a ba ta yarda ba musulunci ya zo ya samu jahiliya jahilai suna sakin mata yadda su girama ya eh, sai mutum ya saki mace in za kusan kammala idda sai ya dawo da ita ya ci gaba da harka da ita in ta yi jini ɗaya ko biyu sai sake sakanta da haka mata ce ta gama iddanta sai sake dawowa da ita haka dai suke irin wannan shirman wa mata to ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya daga yanzu duk wanda zai saki mace ya dawo da ita an ba shi just two chance two chances aka ba shi ana gani ku a cikin qur'ani ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya bada bayanin cewa wal mutallaqatu tarabbasu bi anfusihinna arba'ata ashhur aw uh, thalathatu quru can gaba ubangiji tabaraka wa ta'ala sai at-talaqu marratan الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود إلى الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون جزاكم الله خيرا Allah tabaraka ta'ala ce at-talaqu marratani saki da za iya dawowa da mace bayan an sake ta a ce ta dawo gidan mijinta marratani saki biyu ne inji Allah sakin farko marasul ula wa marasul saniya sakin farko za a iya dawowa da mace gaban ta kammala iddanta saki na biyu za a iya dawowa da ita gaban ta kammala iddanta inji Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka in kayi saki na farko ne ko na biyu to fa imsakum bi ma'rufin ko dai ka rike ta yanda shari'a yace babu zagi babu duka ba cin mutunci kuma a bata abinci yanda ya kamata a bata tufafi yanda ya kamata a ajiye ta a gurin da ya zama da ba za a ga ba za ta wulakanta ba fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsanin ko kuma a sake ta da kyautatawa ka sallame ta ba ta da ci mata mutunci ba kamar da muka ba da jawabi a baya in ka tashi zakanta kamar ya ta gidansu cikin mutunci cikin daraja yadda aka kawo maka ita cikin daraja da mutunci to kamar yadda cikin daraja da mutuncinta wala yakillu lakum bi halatta a gare ku an ta'khudhu mu atinkum sai an wani abin da ka bata tana gidanka matanka ka zo kwace ka ce ka kwace kaza ka kwace kaza ka kwace kaza saboda ka san tana son wannan ka ce a mata wani police kaga tana mai can wannan furtin yanzu ka sallame ta a'a kamar bar wata tafi da shi ka je ci gaba da kullu zobo da kankara da sauransu ko za ta rike kanta madadin ta ce ka kwaci Allah ce bai yadda bai yadda ba wala yakunu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an ya khafa Allah ya kima Allah sai dai in ana tsoron cewa ba za a da dokokin Allah ba kuma ana ganin ita ce ba za ta da dokokin Allah ba ta bijire wa Allah ta bijire wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an bi an bi ta dawo kan hanya ta ki to wannan babu laifi a lalatar da ita kuma a sallame ta a hana ta komai to wannan suke na farko yadda suke na biyu wanda sunan ne aka yadda mutum zai iya dawowa da mace amma in ya kai saki na uku ayan da ke gaba ta ce in tsallaka ha فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون الله تبارك وتعالى يتي الله تبارك وتعالى يتي fa in idan bayan saki ɗaya da na biyu ɗin sai mutum ya sake sakanta ya mutu saki na farko ya dawo da ita wata rigima ta sake haɗa su ya sake auna mata saki na biyu ya dawo da ita to yanzu ko ya rike ta yadda ya dace ko kuma su rabu da ya dace in ya sake yin na uku in ya sake yin na uku to kula ta killa lahu min ba'di ba ta halatta ga shi mijin bayan saki na uku hatta tanki hagar zaujan gairaku sai in ta auri wani namiji wanda ba shi ba sai in ta auri wani namiji wanda ba shi ba in dai saki ya kai uku to baya halatta ta dawo gidansa baya halatta ya aje ta kamar da bayan zuwa a nan gobe insha Allah kare sai in ta auri wani namiji wanda ba shi ba kuma wanda zaka aura din nan ya zama ba plan aka shirya ba ba zama aka yi ba da kuɗi aka kokon aka shirya je ka aure ta ka sako ta ka aure ba a'a in kai wannan plan din ya ya aure ta ina gaya maka in ma ya sake ta ba babu dama ka sake dawowa da ita manzon Allah ya yi tsiruwa sallallahu ta'ala alaihi ga mutumin da shi aka haɗa baki da shi ya auri wata mata domin wancan ya aure ta domin ya sako ta wanda ya mata saki uku ya aure ta annabi ya tsine wa kai da kai wannan auren sannan ya tsine wa shi da ya shirya wannan fulan saboda ka Allah ce bai halatta kuma idan aka yi auren babu dama ta halatta ga mijin baya sai in shi sabon mijin nati ya yi complete mu'amala na aure da ita sai in ya yi mu'amala na gaske ya sadu da ita matar rufa'a ta zo sabon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ta masa magana shi rufa'a ya sake ta bayan ya sake ta wani ya aure ta sai da ji ba ta jin daɗin mu'amala ne da wancan koya ne wallahu ta'ala a'lam kawai ta ta gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta ce wane ya sake ni wane kuma ya aure ni amma shi wannan babu wani abu a jikinsa sai abin da bai wuce kamar da ya zanci ba ba ya iya komai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya ce aje a kira shi aka kira shi aka ce ga complaint din matar ka nan haka tace eh sai dai taho da ƴaƴansa samari da ƴaƴansa matsakaita aka zo aka yi bayan cito wayan nan ina na samu su in ta ce ba na iya mu'amala sai ya ce ni yanzu zarki ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk matan da zai yi mu'amala ita kan yi mu'amala da ita sosai ta gamsu na kan murje ta sosai yadda ya kamata haka kalmar da faɗa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wata ta yi kina san ta koma da fa'a ya ce eh sai ya ce to la hatta ya zuka usailatiki wata zuki usailatahu babu dama ki koma sai wannan mijin naki yayi mu'amalan aure da ke ba za ki koma ba sai in yayi mu'amalan aure da ke kuma za ki koma ne bayan yayi mu'amalan auren da ke in shine ganin damansa ya ga dama ya suke ki ba wai saboda ki koma can gidan ba in an suke ki dan ki koma can gidan ne to bai halatta ki koma can gidan irin abin da hausawa suke ce masa auren kashe wuta ko ba ka ba yi eh, a shirya fulan ta ɗan sama wasu yan canji ka aure ta an jima ka ka suke ta wallahi zai ka ga cikin sunan Allah ta'ala ka da haka manzon Allah ya ce sallallahu ta'ala ba imamu zahabi rahmatullahi alaihi cikin kitabun kaba'il ya tsananta magana akan wannan magana kwarai da gaske har annabi sallallahu ta'ala sun ce wannan bai wuce kaman bunsurun da aka aro shi ba saboda wannan mummunan aikin da yi kowace mace in za ka aure ta ka aure ta ne kawai na zaman za ka yi zaman dindindin da ita babu ranar tafi, babu ranar fita to bayan wannan da Allah Ta wata ala ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an hamla hamlahunna ajalin su shine sauke ajalin matan da matar da take da juna biyu ajalin shi shine ta haife abin da ke cikin ta sai Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya Allahu min amrihi yusra Allah ta'ala ya sanya masa sauki cikin al'amarin sa sauki cikin al'amarin sa shine malam Mustafa Adawi rahmatullahi alayhi ya dauko maganganun manyan manyan malamai Allah gafarta musu ya dauko maganan malam Ibn Qayyim Ibn Qayyim Jawziya rahmatullahi alayhi dake cewa wa man Allah yaj'al lahu min amrihi yusra ta ga maganar saki akai to duk wanda yi matakan saki din nan tun daga abin da aka fara magana akai ya bi mataki na daya na biyu na uku ya bi matakan sulhu matakan tattaunawa matakan yin bayani ya shigo da dangi sosai ciki suka tattauna akan abubuwa duk wanda ya bi tsarin da ya kamata to a rayuwarsa Allah ya sanya masa sauki cikin lamarinsa insha Allah kare to in ya zan a maganar saki ma Allah ya wa in ka bi in ka bi dokokinsa shi Allah zai sa ma sauke cikin lamura ina ga sauran lamura manya manyan al'amura a kome in dai ka bi Allah ta'ala shi kuma Allah zai mai da abin mai sauki a gurinka zai mai da abin mai sauki a gurinka Allah ba zai takura maka ba Allah ba zai matsa maka ba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai dagula maka rayuwarka ba amma in kana son rayuwa ta dagule to kowace matsala ka dauke ta ba sai warko ka dauke ta a bai kar ka bari Allah ya ce komai a ciki kai abin da ga dama to a lokacin ne Allah ya takura maka rayuwarka sai aya gashi zalika amrullahi anzalahu ilaykum ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الله يكرم البركة الله يقول ذلك أمر الله wannan fa bayanan da ake yin nan fa umunnin Allah ne umurnin Allah ne wa'annan kalmomin da ake faɗa ya ku mata maganar da ake akan maganar tsarin suke din nan ya ku maza abin da ake akan maganar da ake akan maganar tsarin suke din nan ba fa bayanin wani wata kungiya ce, ba fa bayanin wani mutum ba ne. a'a Allah ya ce wannan din umarnin sa ne wannan din umarnin sa ne a shi bakar mamu gobe Allah gafarta masa yake ba da jawabi akan cewa idan mutum ya bin wannan da shi da wanda ya ƙi yin sallah duk ɗaya suke saboda dukkan sun saba wa umarnin Allah ne Allah ya ce ai sallah shi yake Allah ya ce a tsarin saki shi yake bi duk sun saba wa Allah ne zalika amrullahi wannan ɗin umarnin Allah ne in ji Allah tabaraka taala anzalahu ilaikum Allah ya saukar da shi zuwa gare ku inji Allah wa man yattaqillaha duk wanda ya kiyaye dokokin Allah yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai kankare masa kurakuransa wa yu'dhim lahu ajra kuma Allah zai bashi babban lada inji Allah tabaraka wa ta'ala ka dubi yanda Allah ke ta magana kan at-taqwa at-taqwa at-taqwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra wayancan guda biyu na baya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan a rayuwar duniya nan gurin wa man yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra a rayuwar duniya nan gurin na uku wanda shine babban dalilin da yasa ake mutum ke ke yi wa Allah a takwa shine wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yudhillahu ajra tafi damuwa da na karshe din nan saboda na farko din nan me na karshe shine Allah ya kankare ma kurakuranka kuma ya baka babban ladan rashin alkiyama duk yadda matsala ta warware a nan duniya in dai akwai kes a lahira to ai da sauran da sauran ina fara ana gani da kyau in je matsala ba ta warware ba a lahira duk da ta warware a nan duniya da sauran rigima saboda haka ka fi damuwa da maganar lahira cewa kana bin Allah ne don ka samu babban lada a lahira don Allah ka kare ma kurakuranka to sai wannan na duniya din ne ya samu shiga ciki shi ma sai Allah ya warware maka matsalolinka a cikin rayuwa sai Allah ya kawo maka al'amarinka cikin sauki insha Allahu karim ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذم له اجرا duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai kankare masa kurakuransa kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai girma masa ladansa wayannan sune tsarin saki da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukarwa wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun karanta a farkon aya shine in za a sake ta a sake ta a gaban fara iddanta haka ne ko baka ba a tsarkin da za ta fara iddanta kar a sake ta a tsarkin da aka yi mu'amala da ita ba ɗaya nan ba na biyu a batta a gidanta kar a kore ta ita ma kar ta fita me yasa Allah ya ce haka saboda a ba wa mijin dama in zai iya dawowa zuwa ga yin ainihin sulhu a zo a yi sulhu eh dama daga cikin malamai suna magana akan cewa ana yin wannan ne ba don komai ba saboda a garin suna juna biyu ko wata da juna biyu ya magana ta fi karfin haka ta fi karfin haka kwarai da gaske dan in maganar juna biyu ne ko babu juna biyu ai yanzu lokaci ya kai gaba zai dauko mace kawai ake zuwa a jasa gaban talabijin wani katin na'ura kawai sai ya sai ga sai gano duk hajjinta gaba daya da komai da komai haka ne ko ba kawa sai a ce dauko a dauki bawalin ta a je a kai yanzu yanzu nan sai a gano suna juna biyu ko ba su da juna biyu a'a shi Allah ya ba da bayanin abin da ya sa ya ce mace ta idda a ɗakin mijinta shine la ta dalila Allah ya ta ba da zalika amra baka sani ba wata kila Allah ya samar da wani al'amari bayan wannan Shi ne a samu sulhu da ya jawa bayan wannan sannan mun samu a wannan ayoyi na kanta a baya shine ana buƙatar idan za a yi saki a kafa shaida in za a dawo ma a kafa shaida kuma a samu shaidu adalai inji Allah tabaraka wa ta'ala sannan mun samu akan cewa in an ji tsoron Allah yadda ya kamata Allah tabaraka wa ta'ala zai samar da duk abin da ya kamata na nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ta'ala zai zai zai zai sama mutum mafita a rayuwarsa kuma zai azuka shi inda baya tsammani kuma an mun samu a wannan aya din har yanzu ana buƙatar tsananin dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala ga dukkan musulmi mun samu a wayannan ayoyi cewa Allah tabaraka wataala yana da bukatar mu gane duk abin da Allah ta'ala ya ga daman kai shi kan gaci kan gaci to Allah zai kai shi iyaka da Allah ke bukatar a kai shi sannan Allah tabaraka wataala a wannan aya da mun karanta ya ba mu bayani akan abin da ya shafi idda ta mace wacce ta kammale ai hailan ta bar haila a rayuwa da wacce kuma bata fara haila ba an ba da bayanin su shine wata uku char za su yi idda din wannan idan ya zan ba sakin su aka yi ba amma ba ba mutuwa aka yi aka bar su ba amma in mutuwa aka yi aka bar su to wannan zai daga su daga wannan su koma zuwa wata hudu da kwana goma insha Allah karim sannan an ba mu bayanin mace da take da juna biyu za ta yi iddan da shine da sauke cikin ta sauke cikin da nan ko ta aihuwanta nan shine ainihin iddanta wannan an sake ta ne ko kuwa na an sake ta ne ko kuma mai ko kuma tana ko kuma an mutu ne an batta in dai tana da juna biyu to abin da ke kanta shine ta haife shine abin da zai warware mata matsala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Ka kashi Allah ya ce wannan umarnin Allah ne inda Allah tabaraka ta'ala. wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuzim lahu ajra abin da muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai wani mun kusuri Allah tabaraka ta'ala ya gafarta mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته